السلام فرشت أنك لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا shi kadima au hadisa au sirra au amalita au fasata au amata au shahida au gaibi au hayyana au mayita lakal hamdu hatatar da lakal hamdu izara bita wa lakal hamdu ba da rida wa sallallahu ala nabiyyina muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma inna nas'aluka imanan salikan wa ilman nafi'an wa lisanan bashir وطلبا فاشيا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ومستقبل اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من القبول والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكر والجزام وسيئة والحزام وسيئة أثقال يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهاد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء الدنيا وأخرى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وتهول عافيتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتعوذ عافيتك وفجاعة نقمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أعزنا إجابتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلها على صراطك المستقيم اللهم احفظنا واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a ci gaba da wannan karatu namu da muke gudanarwa wato abin nan wace rana ta ramadana bayan sallar isai a wannan masallaci namu na bakin tashar jiga a yau wato a tani sha tara ga watan ramadan hijiran maza allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da hudu daidai muna roƙonka Allah kai mana jagora ka daidaita ta ga abin da duk kaka so kana rada da shi saboda darajar sunayenka Allah ka taimake mu kada mu yi aikin banza Allah ka anshe ibadodinmu Allah ka anshe ibadodinmu Allah ka anshe ayyukanmu ka sa mu yi ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makomanmu aya 152 za mu tashi suratu ali imrana insha Allah wala kar sarakakum Allah wa adahu ala rahmah wala kade sadakakum Allah wa adahu hakika Allah ya gaskanta muku alƙawarin da ya iya ku gare ku bin nasara kuke kakkashe kahirai ai ta katuluna nuna kuna kakashe su da izini da izini ne ai bi aradati wato da kadda abin nan nuhi ne hatta idza bashartum kuna nan kuna ta samun nasara kuna nan kuna ta samun nasara nasara kuma ta wace ba a wannan yaki na abin nan na uhudu hatta idza fashiltum sai lokacin da kuka kare ayi khasirtum kun kai hasara wa ajirsu kun ka kasa ba ya amri rasuli da bin umannin manzo wa an wa an sabra alaihi kun ka kasa yin hankuli ga umannin manzo wata na zatin zul'amal kuka ba ga al'amari ai ikhtalaftum wato duk lokacin da musulmi sun ka hada kan suri guda sai Allah ya ba su nasara idan sun ka yi saɓani kuma sai allah ya taimaki kahirai a kansu to musulmi sun haɗa kansu allah ya ba su nasara su 600 da wani abu allah ya ba su nasara kan kahirai dubu uku to amma lokacin da sabani ya shiga tsakanin su musulmai suka fara jayayya da junansu to a wannan lokaci sai kahirai sun kai nasara a kansu shina wannan matsala ita ce abin da ke damun mummu musulmin najeriya ga kahirai kashi goma kashi goma ko kashi goma sha biyar cikin ɗari saura don musulmi na amma sai kaga suna ta da murya don suna ganin kawar su suna iya haɗa kansu sai su shigo cikin musulmai su dora iza wasu mutane su hana musulmi su haɗa kai kuma allah ya kaddara da minahikan allah shuko cikin musulmi ko da an tawo an haɗa kai sai su rika shiga suna yin zagon ƙasa ga musulunci to da kahiran da munafukan Allah wa musulmi maganin su dukkan su Allah wa musulmi maganin su Allah ya ce abin na wata na zatin fil amri kuka yi jayayya ga al'amari amrin nabi umarnin da annabi ya baku sallallahu alaihi wasallam bil maqami bi sabil jabal al ya yace ku tsaya tsaya saman tudun duci don halibi wa qala ba'dukum sai sashin ku yace na zabu sahiya dai za mu yi ba mu tsayawa nan waƙan nusira a sabana hakika an taimaki abokanmu sun yi nasara waƙala ba a dukkan lanu khalifa amuran nabi sashen kusan ce mu ba za mu saba ma'amannin annabi ba sallallahu alaihi wasallam to kun ga an samu sabani waɗanda sun ce a ɗaga waɗanda sun ce ka a ɗaga wa sai tun amurahu kuma kun ka saba ma'amanni ne wata raktumul markaza kun ka bar wurin da ya zaunar da kuwa da talabar ganima don neman ganima min ba da ma arakumullahu ma tuhibbuna bayan Allah ya gwada muku nasara wanda kuke so wa jawabu abin nan idalla alaihi ma qablahu wato abin nan Allah ya gwada muku abin da wato wata na naza'atun kun ka yi jayayya min ba da ma'arakun ma'arakun mata na bayan ya gwada muku abin da kuke so wato allah subhanahu wata ta'ala ya taimake ku kuma ya ba ku abin da kuke so to kuma daga baya jayayya ku sai ta gusar da abin da allah ya ba ku wanda kuke so minan nasari na abin nan nasara ai mana akun nasara wato jawabin sharɗi mana akun nasara sai Allah ya hana muku nasara ce abinda a dalili min kuma yin ridin duniya cikin ku akwai wanda duniya suke so kun an zai inda mutane suka taru ba da niyya guda ba to sai an samu matsala kanan a dawo a haɗa kai wuri guda min kuma yin ridin duniya cikin ku akwai wanda duniya ita a gabansu sun fito na zuwa wajen jihadi amma dai duniya a gabansu wa minkum kuma daga cikinku wato nan da duniya suke so fata rakal markaza le ganima sai sun kaba wurin da an kace su tsaya don bidan ganima wa man ko man yuridul akhirah kuma cikin ku akwai wanda lahira suke so bata bi sai ya tabbata don bidan lahira bisa dukin na ku kuta har an kashe su akwai da lahira amma na wasu akwai wanda kuma duniya amma na wasu wayanda sun ka kasance manawarsu lahira kawai sun ka dagawa har abin da ibn walid ya zo ya kakashe su wawan abdullah bin eh, jubai su ne abdullah bin jubair shugaban wannan tawagar wa man waqaba ma'ahu da wayanda suka tsaya nan wurin tare da shi mina asabi cikin sabai ne su kan sun tsaya nan wurin ba su daga ba suka ce wannan umarni na manza Allah ba su bari ne to malam da an ka samu sabani ko tsakanin musulmai Allah ya ce sun masarafa kum sai Allah ya karkatar da ku daga bin kahirai sai tsoro ya shige ku duk sa'an da son duniya ya shiga cikin zukatan mutane sai su ji tsoro duk lokacin da sabo ya shiga zukatan mutane to tsoro zai yawa cikin zukatansu saboda haka sun yi tsoro daga baya sun masarafa kun anahum sannan ya karkatar da ku gabarinsu abin na na adafin ala jawabi abin nan iz al muqaddam ai mana akun nasarahu dada sai ya karkatar da ku kun ka babbin kahire sun ka kama biyo ku mana akun nasarahu dada sai ya hana muku nasara sai saboda sabanin ku ma. صرفكم أي ردكم dawo da ku. Kun ka كري anuhun daga biyar kahirai kun ka kare kun ka dawo kuna gudu kowa na da dakai ne da ku ka biya su sadda addini a kawai a gabanku yanzu da kun ka dawo duniya a gaban to kahire ka biya ku kuna gudu liyabtaliya ku Allah ya yi muku wannan don ya jarraba ku hina ku don ya jarraba ku ya zaharu al-mukhlis min gairi mai yi saboda Allah ya bayyana daga wani nai saboda haka fa haramtun sai kun kashe ka duk lokacin da musulmi suka zama da sabani tsakaninsu to sai kahirai su he su saboda haka Allah roƙonka muka yi mana ya kan gana Allah da ka neman su rarraba kan mutane Allah wa musulmi maganin su Allah wa musulmi maganin su domin su munafukai kullum gure su yadda za su tarwatsa kan mutane don su samu kuɗi to Allah wa musulmi maganin su to su wayancan da yace cikin ku akwai masu nuhin duniya Allah ya ce wala kada afa ankum lalle Allah ya yi muku mai marta kaftumuhu abinda kuka aikata su Allah ya ce ya yahe musu su Allah ya yahe musu wallahu zufa dalin alamomi ne Allah ma abuci falala ne ga mu'minai bil abwai da rangwami. ya Allah ma abuci falala ga rangwami eh, da rangwami ne ya Allah ma abuci falala ga mumine da rangwami ne ya Allah ka rangwanta muna ya Allah ka rangwanta muna ya Allah ka hada kanmu ya Allah ka hada kanmu ya Allah ka hada kanmu ka hada kan musulmai baki daya saboda darajar sunayenka Allah ka taimaka mana izalule ɓangarorin ga guda biyu Allah ka haɗa kansu wuri guda Allah ka haɗa kansu wuri guda mutane na ganin awa abana wanda bai yi wa haɗuwar kan izala guda biyu mu kuma muna ganin komi ga Allah mai sauki na saboda haka Allah ka haɗa kan izalolin ga guda biyu ka haɗa kan malamanmu ka haɗa kan musulunci da musulmai baki ɗaya ya Allah ya zulfadalil azim kun ga yadda al'amari ya faru da musulmi kansu yan rabu wato kahirai ba su samun nasara in kan musulmi yana haɗi saboda haka hakaranci-karanci suka yadda za a yi a raba kan musulmi to Allah muna roƙonka duk ƙoƙarinsu Allah ka hana musu nasara Allah ka haɗa kan musulmi wuri guda kuma Allah ko yaushe Allah ka ba musulmi nasara Allah har abada Allah ka ba musulmi nasara Allah ya taimake mu sai أن تفسدون ولا Kutuna ya ku musulma ya ku musulmai su lokacin da kuke yin nesa a yi tuba iduna fil'adu kuna gudu cikin ƙasa kuna ƙara yin nesa harigi na kuna ta kashin gudu wala taluna ba su ba ku karkatowa har arrijuna ba ku karkatowa ala ahadin ga kowa a lokacin da duniya ta shiga musulmi ga kahire nan sun biyo musulmi musulmi na ta gudu har ba su tsayawa wajen kowa gudu ɗaya suka ta yi war rasulu ya da ukun fi ofaraku manzo yana kiran ku ga lahira ku ainihin wara'ikun yana nan baya gare ku yana kiran ku ya ƙulu ilayya ibadallah yana cewa ku taho gani nan ya bayan Allah ku dawo wurina ilayya ibadallah kai ina kowa ta kashin gudu ya kai don da ɗan rai dama in kun bi Allah sai Allah ya taimake ku lokacin da kun kaga dubara ku ita ce za ta taimake ku sai Allah ya bakku da ita saboda haka ga musulmi can manza Allah na kiran su yau ba su karkatowa da kiran manza Allah sallallahu alaihi wasallam fa azabakum sai ya same ku ai fa jazakum bi firarikum sai ya saka muku saboda gudun da kun kai annabi kun ga annabin wa fashalikun da karyewa ku watsewa ku an aduwakun ga makiyanku wa ma'asiyatikum rabbakum da kuma saba wa ubangijinku da kun kai fa asabakum gamman sai Allah ya samar da ku da bakin ciki ai huzuna shadida bakin ciki wanda an mai tsanani na hazima don ga ku kun kai an ci ku kahirai sun yi nasara a kanku saboda haka wannan bakin ciki na harko ke bigammin da wani bakin ciki ga makullin rasuli bil makalafa bakin cikin ku na biyu kuna bakin ciki game da manzo don kun saba don ga ku kun saba saboda haka Allah ya saka muku da damuwa guda biyu wakila abin na alba'u bi ma'ana ala ai muda'afa wato abin nan gamman bi gamme ai ala gamme gamman ala gamme ai mudaafa lunki wani bakin ciki bisa ga wani muda'afa ala gamme wato bakin ciki yana allullun kashi ala gamme fawatir ganima game da bakin cikin kucewar ganima Allah ya yi muku wannan ya ba ku nasara kun saba ya ba ku kariya wato likaila muta'alliqun bi abin afa ai asabakum aw asabakum ko kuma muta'alliqun bi asabakum za'ida wato Allah ya samar da ku wannan likaila ta hazanu alama fatakun don kada ku yi bakin ciki ga abin da ya kuce muku mina ganima ganima nan da ta kuce muku kakwai bakin ciki gare ta wala ma asabaku min qatali ko kuma abin da ya same ku na kaskashewar da aka yi muku wala hazima da karewa ku ga yaƙi. wato don kada ku yi bakin ciki ga wannan wallahu khabirun bima ta'maluna Allah masani na da abin da kuke aikatawa kun ga duniya haka nan take lika la ta zanu alama ba ta kun alama asabaku haka nan duniya take idan ka samu abin da kake so kada ka yi farin ciki mai yawa wanda ya ketare iyaka don abin da ba ka so yana nan ta shi ma hakanan duniya ta ke, sai ka taho ka ga mutum yana ta dariya yan an jima sai ka taho ka gane shi ya yi gini-gini ana magana ko yi yana ya tahi da dogon tunani to hakanan na duniya take ita ba daɗi gare ta ba in ta baka jin daɗi na awa ɗaya sai ta baka bacin rai na yini guda saboda haka ba a alfahari da duniya domin ba ta da amana to Allah kai maka roƙo biya a tumayikal husna Allah kai mana jagora ka ƙara mana imani da tsoronka da ibada kada a halasi Allah ka daidaita mu ga sunna annabinka Allah ka daidaita mu ga sunna annabinka thumma anzala alaikum thumma anzala alaikum min ba'di ghammi amanatan yu'afan yabshatan وسائرة قد عمدتم ta kariya daga wannan yaƙi da ta samu musulmi musulmi sun gane kurarsu kuma sun tuba sun dawo ga hanya shi kuma allah abin da ya kaso duk sanda ka gane kayan mai layi to ka yi ƙoƙari ka tuba ka dawo gare inda kana son rahama ce ba wai zaune za ka yi ka yi ta ɓacin uban mutane waɗanda ba su waje ba ba su gani ba kana ƙarƙatar dariya tuba za ka yi sai ka gyara to sabai da suka gane kuransu sun ka gyara sun ma'anzala alaikum sannan Allah ya sauka gare ku min ba da game bayan bakin cikin nan ya sauka muku amanata aminci ai amanan ai dumanina ya kawo muku natsuwa daga baya har kuna ta yi a takobinku yana faduwa nu'asan an gaji ya gasha biliyayi wa ƙuri a bitayi ainu asan ya gasha da'ifatan minku an gaji yana lullube wasu daga cikinku kun san ya ana cikin tsoro babu kwana duk tsoro ya yi yawa hirgita ta yi yawa babu kwana in kagga mutane sun ji tsoro in kagga daga baya suna kwana sun samu natsuwa saboda haka sai sabai suka dawo daga baya sun samu natsuwa ya nu'asan ya ga sha da'ifatan minku an gaji yana lullube wasu jama'a cikin ku saboda natsuwa wa humul mu'minuna sune mu'minai wa kanu wato sun kasance yamiluna ay yamiluna tata alhajar suna abin nan gyangyaɗa kan su karkashin garkuwarsu alhajar wato garkuwarsu Litturki suna ne na garkuwa سنان shi ma sunan sunan ne wa ɗayansu yana cikin garkuwa ce sai ka ga kai ne ya gengada haka wata gudu abin na a ba ma'amino sai ka ga ta kubba na faduwa saboda hankalinsu ya kwanta an gaji ya fara ɗaukarsu amma cikin mutanen nan da yake akwai kai daga cikinsu wa a qad a anfusuhum wasu jama'a su ba manzon Allah ya dame su ba ba addina Allah ya dame su ba su kawo nan su ɗaitar dame su su ba su an gaji ai hamalatu alal hannu. na rayukansu ta ɗauke su ga bakin ciki wala ragaba lahum ba su da kwaɗayi illa na jatuwa abinda kawai a kwaɗayinsu su dai rayuwarsu ta tsira dunan nabi sallallahu alaihi wasallam a sahabi ba tare da annabi da sahabbai ne ba ko annabi bai tsira ba ko sahabbai ne ba su tsira ba su dai su tsira shi dai a gabansu abin nan falam ya namu su ba su yi abin nan ba su yi kwana ba wa su ne munafiqai kun gani duk da dan ubai ya dawo da mutum 300 da wani abu a cikin darasin nan shekaran jiya to amma duk da haka ne ya bar sauran munafukancen cikin sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka su munafukan su ne ba abin da ya dame su sai kawo nan to haka dai munafukai suke cikin jama'a su addini bai dame su ba in ka ji suna magana annabi wata bukata ta gare su sai su kawo annabi amma magana annabi ba ta dame su ba koyi da annabi bai damu munafukai ba su ba su da aqida ba su da wani abu illa abin da suka so su munafukai kenan Allah kai mana maganin su yadhunnuna billahi dhannan ghayra dhannil haqq suna yi ma Allah zato wanda ba zaton gaskiya ba ai zannan ka zannar jahiliya zato kamar zaton jahiliya haitu e eh, ta kaduwa annan nabi ya kutila lokacin da suka kudurta cewa an kashe annabi su mana bakai suka kudurta cewa an kashe annabi falam ya zaha abin nan falam ya dinu don haka addini ne bai bayyana wala ya ma da a'ilai, abin nan da yaka kira gare ba zai cika ba an kashe shi aw la ko kuma ba za a taimake shi ba duk abin nan da aka yi kahire za su yi nasara ba za a taimake annabi ba duka yanzu munafakai ya kulo na munafakai na cewa hallana min al'amari shin akwai wani abu ga hannunmu min al'amari na al'amari ai annasarar da biyu wa innahu nasarar da an kai muna alkawari shin min akwai wani abu akwai wani abu ai ba wani abu alƙawarin banza na an kai mana babu wata nasara Allah ya ce kullahum ka gaya musu inna al'amra kullahu lalle al'amari kullahu bin nasabi ta abin nan ta da inna al'amra kullahu wa ƙura abin raf'i mubta abin nan wa kabu wato inna al'amra kullahu lillahi lalle al'amari dukkan su ga hannun Allah ce ai alqada'u lahu hukunci ga Allah yake ya fa'alu ma yasha'u yana aikata abin da ya ga dama wannan matsala da ta faru wajen yakin Uhud al'amarin Allah ne ga hannun Allah al'amari yake shi yayi wanda ya ga dama yaqubuna biya ambusin su munafikai suna boyewa cikin zukatansu ma la yabduna laka abinda ba su bayyana wa gari ka yaquluna suna cewa bayanan lima qablahu wato Abin da suka boyewa cikin rannasu ya kulu na cewa suka yi lauka na da namin al'amuri shai'un inda akwai wani al'amari ga hannunmu gaskiya ma kusur na hafura ba a kashe mu wanga wuri abinda suke faɗa kenan su munafukai tun maganan nan da an ka faro daga farko sun ka ce a tsaya haɗin kahire sun shigo cikin gida matasa sun ka ce a hita waje a tarbe su wannan magana ita a cikin rasuwai ba a girma masu ba don haka ba za su bai Allah ba kuma ba za su wa annabi biyayya tana nan cikin rasu suna cewa da a ce akwai wani al'amari ga hannunmu gaskiya ma kusin na haguna da ba a kashe mana duk ta hiyar maza mu bashi nan shi ɗai abinda suke faɗa da su da junansu ke ai na ikhtiyaru ilaina inda zabi ga hannunmu yake sadda ba an shi mu ba lamna kharuj da ba mu hitowa wa lamna qutal da ba za a kashe mu ba lakin fa khurujna sai dai an fitar da mu karham bisa ga ki ba bisa ga sun mun kai to ya yakin gaba Allah ya ce duka da su da junansu na suka magana ga manzon Allah tsakiyar su suke waɗannan abubuwa munafukai kenan Allah ya ce to ƙwallon ka gaya musu ko gida kun ka yi, ko kun yi gida in Allah ya ne ku mutu sai kun mutu law kuntum fi buyutikum ko da kun kasance cikin gidajen ku wa bikum man kataba Allahu alaihi alqatala cikin ku akwai wanda Allah ya rubuta ma mutuwa labarazal ladina kutiba alaihim alqatal wallahi wa inda an ka rubuta ma mutuwa a kashe su minkun daga cikin da sun hito ila madajihim zuwa ga bakwancin jama'a ku dibi lokacin corona wato ana cewa wai mutane kasta hito in an ka hito kamuwa aka yi da korona a mutu hukumomi wasu wurare sun ka tsare mutane cikin gidaje wai ba a hitowa in mutum ya hito kwanta shi za a mutum na tsare cikin gida na isa ya tawaye a gaba a buɗe gida ba a hukawa mai abinci a iskiyar saboda haka ko da kun kasance fi buyu cikin gidajen ku kun kulle gidaje da labaraz allazina kutiba alaihimul qatl ila madajihim wallahi wa'anda an ka rubuta mu mutuwa sai sun hito zuwa ga makwancin nan nasu sun mutu wurin ai masari'in makwancin su wai kutaluna a kashe su walan yunjin qu'uduhum saboda haka zaman su gida baya tsira da su daga mutuwa la'anna qada'ahu ta'ala ka'inul la mahala don hukuncin Allah zai kasance babu makawa ku yi ayyukan Allah wayanda kuka san ayyukan Allah ku hita ku yi wa da kuka iyawa zama gida bai hana mutuwa zama gida bai hana mutuwa kuma abin nan wa fa'ala ma fa'ala Allah ya aikata abin da ya aikata bi Uhudin ranar yakin Uhud li yabtali Allah don Allah ya jarraba ma bi sudurikum abin da ke cikin zukatanku abin da yasa Allah ya ya kawo wannan hikima hakkun kai lihin da Allah ya kashe mutane da yawa cikin ku to ya yi wannan don ya jarraba abin da ke cikin zan kumi na akhalasi wani ba yanzu da an ka jarraba ba manafakai sun bayyana ba an gane su kuma mutanen kwarai sun bayyana ai duk inda matsala ta taso irin wannan wato Allah subhanahu wata'ala yana jarraba mutane domin a gane manafakai a gane mutanen Allah saboda haka Allah yake irin wannan jarrabawa wal yumahhisa ma fi qulubikum don ya tsalkaki ya bayyana abin da ke cikin zukatan tun da rigima ce kahire sun taso da shugabanninsu sun zo madina rigima ce ta shugabanci kahire sun taso sun yo gayya annabi ya iske su su adda sarauta hadda masallacin ka'aba nasu ne annabi ya ratso su a sun so su kashe shi ya gudu ya baro makka ya dawo madina to yau sun yi hushi saboda haka ga sunan sun taso za su zo su kashe shi don shugabancin su ya tabbata gare su kun rikici na da siyasa ciki ne to dama duk inda rikicin siyasa ya taso to duk wani mai munafikin Allah shi na bayyana a wannan lokaci za ka ji irin maganganu ne ko yana da'awar ahalar sunna na saurara shi da kyau ka gani ahalar sunna na ko na sun suna za ka gani saboda haka ga sunan sun fito Allah ya ce to ya yi wannan don ya jarraba ku a gane mai nahiki, a gane mai don Allah kuma abin nan abin nan wali abin nan wali mahisa ma fi qulubikum Zan ya bayyana abin da ke cikin zukatanku fata zidu imanan billah sai ku ƙara imani da Allah yansurukum sai Allah ya taimake ku wallahu alimun bi zati sudur Allah masani na da abin da ke cikin kirasa ai bi ma zai qulubi duk abin da a Allah ya sani da masu da'awar sunnan na gaskiya da masu da'awar sunnar da baki da munafikan Allah manyan munafukai da ƙanana duka Allah ya san abin da ke cikin zukatan kowa da ya kafa alaihi shay'un babu abin da ke boyewa gare shi na innama yabtaliya dama yana jarrabawa da abin nan liyudhira dan ya bayyana ma fi qulubihim abin da ke cikin zukatansu ailin nati al-mukhlis ga masu mutane masu ikhlasi bi bi wato mutum mai ikhlasi ga imani ne wal munafiki bi da wanda an munafiki ga imani ne jarabawa ana yin ta don a gane idan jarabawa ta zo to da ita za a gane mutanen kwarai a gane waɗanda ba na kwarai ba ku tsarkake imanin ku ku tsarkake zukatan ku da izinin Allah ba za ku walakanta ba Allah ya kare ku amma duk wani taro da ka gani akwai munafikan Allah ce kuma su munafikai jiran su kai sai ka kai lokacin da kaka buƙatar taimako sai su hito su nuna maka ba su tare da kai su yi ta maganganu su yi ta abin nan maganganun da ba a zaton su yi su a wuraren zamansu da kasuwanninsu da wajajen sallolinsu su yi ta miyagun maganganu to amma in an jingina ga Allah Allah shi ka ba da gudunmawa da taimako ne saboda haka duwa da kaga ka tara mutane kakka dogara gare su haka nan na suke baka san ko suwa na ka tara ganin mutane kai baka san ko zuwa na ba Allah shi ya san ko zuwa na to jingina gare duk kwalle-kwallen da aka yi babu wanda bai sani ba duk shirin da aka yi babu wanda bai sani ba to Allah ka kara mana imani da dogaro gare ka innal ladina tawallaw minkum innal ladina tawallaw minkum yawm subhanahu wa ta'ala yake innal ladina tawallaw minkum an qital lalle wa'annan da sun kai gudu cikin ku ranar wannan jihadi yawmal taqal jama'ani radda jama'a gani sun ka hadu jama'ul muslimi wa jama'ul kufari jama'a musulmi da jama'a kahirai suka fito kowa yana neman shugabancin ƙasa shi annabi yana neman shugabancin ƙasa ga musulunci da musulmai su kahirai suna neman shugabancin ƙasa ga kafirci da kafirai ga ana an ja sahu bi uhudin wajen yakin uhudu wa abin na lokacin da aka yi wannan wahumul musulun wa hammal sai musulmai sun kai niyya illa isnai ashara rajulan banda mutum goma sha sai sun kai niyya abin nan su sheka to daga ƙarshe kuma suka ga gudun bayi kuma suka dawo Allah ya ce to inna masa zallahu shaida dama shaidan ne ya ƙasƙanta su ai shaidan na ya gusar da su ya su gudu bi wasa wasatihi da wasawati to ya aka yi shi shedan ya sa musu wata wasan da har suka tsora tunanin su gudu su bar annabin su yace bi ba'd ma kasa min al saboda tashin zunuban da suka aikata zunubi yana hanawa mutum ya tsaya bisa ga hanyar Allah zunubi yana sa mutum ya karkace daga hanyar Allah ya ce to bai ba ma ka sabo mina zunubi saboda sashen zunubban da suka aikata shi ya sa shi dan ya samu dama ya matso kusa gare su ya samu su wa huwa makhalafatu amrin nabi shine safa mu'minin annabi da sun kai wannan shi yasa shi dan ya matso ya samu su duk lokacin da mutum ya bar Allah gwargwadon wa da kabbar Allah gwargwadon wa da shi ɗan ka samun dama ya matso kusa gare ka duk sadda kabbi Allah gwargwadon wa da kabbi Allah gwargwadon wa da shi ɗan ka ta gare ka wato abu abu biyu ne sadda ka kusanci Allah kwarai shi ɗan ya nisance ka kwarai sadda ka kusanci shi ɗan kwarai Allah ya nisance ka da rahama ce kwarai to Allah kai muka roƙo koyaushe Allah ka ƙara kusanta mu ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ya ce to mutanen nan dai wala kada afallahu anhum duka Allah ya yi musu rangwame su Usman bin Affan Allah ya to ya yahi abin da suka yi ya yahi inna Allah ghafurul lil mu'minin lalle Allah mai gafara ne ga mu'minai halimun kuma mai hankuri la ajilu ala usati bai gaggautawa ga masu sabo ya Allah ya gaburu ya hali ka taimaka mana Allah ka gabarta mana ka kare mu daga sharrin shaidan ka kare mu daga sharrin rundunoni ne ya gaburu ya hali ka taimaka mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka daidaita mu ga hanyarka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka shirya mana ka shirya mu ka shirya ɗaya ka shirya iyali da zuriya ya gaburu ya hali ya ayyuhal ladina amanu ya أيها da duk kuke yi fa Allah ya sani fakula duk abinda kuke yi fa Allah ya sani saboda haka la kunu kakku bari ku zamo na kabaru kama wa'annan da suka kafirta na sune munafiqai kun ga ya ce mu munafiqai kahirai abinda yasa ya ce musu kahirai na gaya muku minahaici kashi biyu yake ko uku kama wa da wasu malamai sun ka kasa akwai wanda a kafirci to wanda a kafirci shine wanda in yajji musulmi sun yi nasara sai rene ya ɓaci in yajji kahire sun yi nasara sai ya ji daɗi to wannan kahiri na duk wanda a haka na wannan kahiri na idan yajji musulmi sun yi nasara sai rene ya ɓaci idan yajji kahire sun yi nasara sai rene ya yi daɗi ya ji daɗi ya rika takama kila har da alfahari da abin na boshewa da abin da ya kama da shi to wanda a haka nan duk kahiri na amma sauran minahicin da bai kai ga mutum ya yi bakin ciki ga cigaban musulunci da musulmai ba to wannan ba kafirci ba shi yasa naka ce muku ga matsalolin siyasa ku shige su a hankali ku rika diba addinin ku ku shiga a hankali in ka yi zurhi yanzu jayayya aka yi da waɗanda an musulmi da waɗanda ba musulmi sai musulmi sun kai nasara to wani da wannan ya kada kai ne cikin haɗari don wani hawan jini ya kamai saboda ɓacin rai don mai musulmi zai yi nasara to mista ya ka sallah tun da bai son musulmi ya ɗaukaka mista ya ka zuwa masallacin musulmi muna hifki ɗaya na ai kahirin wanda ba na minahiki ba ai shi bai zuwa masallacin musulmi to amma shi saboda tsoro ne yana yaka zuwa masallacin musulmi amma ba musulmi na ba to Allah kai maka roƙo Allah ka kare maka kiyaye don haka shi yasa kun ka ji ya ce mu munafiqai kafirai wa qalu li akhwanihim su sun ki zuwa jihadin sai da an ka jihadin sai wasu ƴan uwansu sun kai shahada to wa qalu li yin fi sha'ani sai sun kace ga ƴan uwansu fi sha'ani ga sha'ani ƴan uwan idza darabu fil ardi in sun yi tahiya cikin ƙasa wajen bida fa tu sai sun ka mutu can wajen bida aukanu guzzan ko sun ka kasance mayaka jam'u gazin suka ce wajen yaki, fa kutulu sai an ka kashe su to su mina haikan Allah sai su ɗora wadin laukanu inda na mamatu inda su wani ba su ta sun ka kasuwancin nan ba da ba sun kai zaman su wurinmu da ba su mutuwa au wa ma kutilu ko kuma inda ba su ta yakin nan na musulunci ba wa ma kutilu da ba a kashe su Allah ya ce to ku musulmi la ta kulu ka kaulayin kakku haɗi wa da ka faɗi wannan magana manafukai ce kai ka isa ka ce ya an ka zanna wurinka ba a mutuwa to kaka mutu kai mutuwa sabo tunda ya zanna kusa gare ka ba a mutuwa kai kaka mutu Allah yake to ya kyale suna yadda alallahu zalikal qaul don Allah ya sanya wannan magana ta munafikai fi akibati amrihim ga ƙarshen al'amarin su hasaratan ta zama nadama fi qulubi cikin bukatun su wallahu yuhyi Allah shi karayawa ba zama gida ba wai ni to Allah shi ka kashewa ba hita da ko hita jihadi ba fala yamna'u anil ko qu'udun saboda haka zaman gida baya hana mutuwa wallahu bima ta'malun wa bi wa bil ya'i wallahu bima ya'maluna basir Allah masani na da abin da suke yi wai jazi kumbi masani na da abin da kuke yi zai saka muku da duk abin da kuke aikatawa saboda haka jama'a magana ma ku san wanda kuke yi kowa zai yi magana ya san irin wanda yake yi mutane da yawa yanzu kun ga ga haɗura nan mutane na hita zuwa wajen bida sai a yi haɗarin mota mutane da yawa su mutu to kakku ce ai ko can na ce kashe ta yi inda ya yi zama ne ai da bai mutuwa kakku ce haka nan magana kahiraita kakku ce haka na magana kahiraita ko kuma ya je wajen wani aiki na Allah mutuwa ta samai ku ce ai kunce kai ya ce kakku ce haka nan magana kahiraita ita mutuwa wato ga hannun Allah fi shi ka kashewa shi ka rayawa duk rigimar da mutum ya shiga duniya yan Allah bai tashi kashe shi ba sai ya hito da rai duk rigimar da ya shiga duniya yan Allah bai tashi kashe shi ba sai ya hito da rai wanda duk kaga ya mutu Allah ya kashe shi Allah ka ƙara mana imani da kai wala in qutiltum wala ya kuma wallahi in dai an kashe ku wajen aikin Allah aljihadu wajen jihadi au mutum ko kun ka mutu wajen nema wajen bida halaliya bidan milmimi wa ƙuri'a bi kasar hamittun don dammi wato mutum asalin kalmar min mata ya mutu wa alaikasari ga a kisira mutum. asalin kalmar min mata wato ya matu min mata ya matu ka kafa ya aminin ka kafa ya kafa ai min mata asalin kalmar min mata ya mutu wa ya matu ai a takumar mautu fiye duk inda kun ka shiga ko ina kun ka shiga wajen jihadi ko wajen bida mutuwa ta same ku ciki a mun mautu fi mutuwa ta zo muku nan wurin to la magafiratun ka'inatu min Allah ya gafara wadda za ta kasance daga Allah li dhunubikum ga dhunubanku wa rahmatun minhu lakum da kuma rahama daga Allah zuwa gare ku ala zalika akan wannan la magafiratun wallahu wa madkhulaha ay la magazara magazaratun min Allah wa rahama jawabu alƙasu ai wa huwa la magafaratun fi abin da maudu'a da fi'il taqdiruhu la in qutiltum in an lalle in an kashe ku la yaghfiranna Allahu lakum wallahi Allah zai gafarta muku wa yarhamukum zai muku rahama duk wanda ya hita bid'a wajen bid'a halal mutuwa ta same shi ko wanda ya hita wajen jihadi mutuwa ta same shi ya ce la'in ƙotiltu in an kashe ku ko kun ka mutu la ya gafi rannan lahulakun wallahi Allah zai gafarta muku wayar hamakun kuma zai muku rahama wa huwa mubtada kabruhu wato kabruhu murtada hairun. ya ɗara alheri a gafara nan da za a baku da rahama min mata jima'u bisa ga abin da kuke tattarawa mina duniya na duniya biliyayi wa ƙuri yi mutuwan nan alheri ta ta ɗara abin da kuke samu saboda haka ya ku jama'a duk wanda zai je wajen bida ya tsarkake niyya ta ya yi niyya mai kyau duk wanda ya ta wajen hala halayen mutuwa ta same shi wato allah zai gafata mai zai mai rahama duk wanda ya ta wajen jihadi in mutuwa ta same shi Allah zai gafarta mai zai mai rahama bai da kuɗin ga da kuwa gani ba shi bai da kuɗin ga da kuwa gani in dai mutum ya yi niyya mai kyau da shi da jihadi don lada su guda in dai da niyya mai kyau ya sau kaya da sauki ya sayar da sauki ya sau su da farashi mai kyau ya sayar da farashi mai kyau don taimakawa musulmi to idan Allah ya kaddare ka da yin wannan to in Allah ya so in mutuwa ta sami ka kai shahada ba dadewa muka karanta da kuma za Allah yana cikin gida sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun taru garka ta sai wani matashi ya biyo mai karhi yana ta sauri da fayi. sai suka ce kai to da dai a ce dan mutunan ga ƙarihin gada a gare da sabuwar fatar ga ya haita jihadi fi sabilillah sai manzo Allah na hitowa sai ya ji suna wannan sai ya ce in ya hita don ya nemo abinci ya nemo makainai abinda zai ci ya ciyar da kainai ya ciyar da iyali ne fa huwa fi sabilillah idan ya hita don ya nemo abinci ga uwaye ne da tijawa fa huwa fi sabilillah idan ya hita don ya kare mutunci ne fa huwa fi sabilillah in ko ya haita don ya tara kuɗi ya yi alfahari ko huwa bi sabi da shaida kun gani a ce wanda duk ya haita bada kuɗi da niyya mai kyau to ba huwa bi sabi da Allah duk wanda ya haita da niyya mai kyau ba huwa bi sabi da Allah amma kuma duk da haka nan in ka ji an ci wannan ƙasa wato yan ta'adda na zuwa su iske manoma su kashe kakkace bari in taita an kashe ni ba na fi lalla kakkace haka in ka dai tana kakka shiga cikinta amma in dai baka shiga cikinta ba mutuwa ta same ka bisa ga abin da shari'a ta halitta maka to shahada ne Allah ya gafarta mana Allah ya kare wala in mutu wala in mutu kuma wala en mottun wallahi en konka motu beloode hayni kamoode a ambata lallei e da an kon moto ko mottun ko mettun shi ne beloode hayni aw qutiltum fil jihad ko an ka kashe ko wajen jihadi aw gairi ko wani sa wurin da dai shari'a ta umurce ku ko ma wa inda ya saba la ilallahi la ila gairi to na zuwa ga Allah aka tada ku ba wajen wani wanda ba Allah ba zuwa ga Allah za a tada ku bil akhirah kawai jaji ku saboda haka duk inda abin na mutum yake ko wani wuri mutum yake in mutuwa ta samai ranar kiyama za a ta da shi ga Allah subhanahu wata'ala ko ina yake za a ta da shi ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya taimake mu fa'ida kade kasama a kade kasama ba a tashin malamai sun kasa makamatul ubudiyya talasata kasa matsayin bautawa to kashi uku wa mana abadallah khawfa min narihi wanda ya bauta wa Allah don tsoron wuta Allah don kai ya sashi wuta to amana hullahu Allah zai amintar da shi min ma ya kafu ga abin nan da yake tsoro wa ilayhi al-isharatu bi qawlihi ta'ala la maghfiratu min Allah ga wannan aka yi ishara cewa zai samu gafara daga Allah wa man laha, wanda ku bi ya bauta wa Allah shauƙan ila jannati don kwaɗayi ga aljanna ta ana lahu ma yarju Allah zai samar da shi abin da yake kwaɗayi wa ilaihi al-ishara da ga wannan aka yi ishara bi qaulihi ta'ala wa rahmatun da kuma rahama la'annar rahama min asba'il janna don rahama tana cikin sunayen aljanna wa mana Allah shauqan ila wajhihi wajhihi alkarim wanda ya bautawa Allah don dai son yarda Allah madaukakin sarki alkarim la yuridu ghayra babu abin da ya kaso illa yarda Allah ya kaso bai sa aljanna gare ne ba bai sa tsoron wuta ga kai ne ba fa hadha huwa al-abd al in ji wa'in ga malamai suka ce shine bawa mai akhlaqi alladhi yatajalla lahu al-haqq wanda Allah zai bayyana gare bi da karamati gidan karama ce aljanna wa ilayhi al-ishara zuwa ga wannan aka yi shara bi yi ta'ala la lallai lalle zuwa ga Allah za a tado wannan kun ga tafsiri na mai kyau amma malam ya ce kuntu wa ka na bi waju tafsirin kayyama ko da yake akwai huskokin tafsiri ga wannan abin nan tawili mai kuma kima Lakin na khurujun an tafsirihi sallallahu alaihi wasallam bil hadith sai dai wannan tafsiri hita ne daga fassara annabi sallallahu alaihi wasallam bil hadith a cikin hadisi alladhi rawahu umar wanda umar ya rawaito radiyallahu anhu summa qala lahu sannan jibril ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa mal ihsan ni aka ce ma ihsan qala anta abudallaha ka annaka tara wa in lam takun tarahu fa innahu yara saboda haka ihsani shine kai kai don Allah kawai ka bari don Allah kamar kana gani ne ko baka gani ne ka yana ganin ka wa qawluhu ta'ala inna rahmatullahi qaribun minal muslimin kuma cewar da Allah ya rahama ta kusa take ga masu ihsani shi kuma annabi ya ce abin nan ihsani ka bauta wa Allah kamar kana gani nai shi aka ce ma ihsani to kuma rahama Allah tana kusa ga masu ihsani saboda haka fal ibadatu la budda laha min thalathati jami'a ibada babu makawa dole ta hada uku din ta ya bautawa Allah don tsoron azaba tai don kwadayin rahama tai don bi yarda ta uku ɗin mutum ya haɗa su shi aka ce mai wato khawfa azabillah don tsoron azaba Allah wa raja'i rahmatihi don kwadayin rahmatai wa shauqin ilaihi don kwadayin wato haduwa da shi ai in qiyadu ilaihi jayuwa gare shi bin tsala amri da bin umanni ne wa bin hayi da nisan ta hali wa illa idan ibada bata zama haka ba to laysa bi ibadatin munjiya to wannan ibada bata zan ibada wanda ka tsira da mai ita daga azaba sun ma abin na nan ya kamata abin nan mukwana ko bi ma rahmatu min Allah eh nan ya kamata mukwana Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana ikhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awa tai ka gafarta mana dukan ban mu ka sa mu cikin da kake antawa a yau kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri wa a'laikum salam Eh? in ya ya dawo a'a wato idan ah, mutanen da mutum yake cikinsu in babu wasu in dai bidi a su ba ta kai su ga kafirci ba to ana bin su sanda bisa ga lalura idan bid'a su ta kai su ga kafirci to ba bin su sallah duk wanda ka bid'a wadda ta kai shi ga kafirci to duk lalura ta samu tun kai da bishi sallah amma idan bid'a ce ba ta kai shi ga kafirci ba in ta kama ya bishi bisa ga lalura ya hannu shi ya ka kaga bai suna bin hajjaji sallah ah, duk da ko dan bid'a alaikum assalam sallah gaban liman a makaruhi ne a yi sallah gaban liman magana wadda ta yi kowace kyau makaruhi na a yi sallah gaban liman akwai maganganu da yawa amma dai wadda ta fi kyau makaruhi na a yi sallah gaban liman amma dai sallah ta yi sai dai lada ta yi ta rage To a sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر ya ƙaliko ya bariku ya musawwir ya ghafaru ya qaharu ya wahhabu ya razaku ya fata ya alimu ya qabir ya basir ya khafid ya rafi ya mu'izz ya muzall ya samiu ya basir ya hakamu ya adad ya latif ya kabiru ya halima ya azima ya ghafur شكور يا علي يا كبير يا عظيم يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رجيب يا مجيب يا واسع يا يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا محسن يا مجيد يا معيد يا مغوي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا برد يا سمد يا قادر يا مقتدر ya mukaddima ya ma'afir ya awwal ya akhir ya bahir ya badin ya wadi ya muta'ali ya bar ya tawab ya muntajim ya abu ya rauf ya malikul mulk bil jalal wal ikram ya muqassid ya jami ya gani ya mubin ya mawdi ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rashid ya sabur ya allah mana roƙonka bi asma'ika al-husna kulliha ma min minha wa ma lam na'lam Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan gudubanmu. Allah ka gusan mana dukkan damuwanmu Allah ka kare mu daga dukkan tsoronmu Allah ka warkar da mu daga dukkan rashin lahiyoyinmu Allah ka biya mana duk bukatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba dukkan su ka maishe su alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro Allah ka kare mu Allah ka samu cikin waɗanda kake ‘yantawa a wannan dare ka sa uwaye da uwayensu da kakanninsu ka sa iyali da uwayensu da kakanninsu ka sa ɗiya da zuriya ilawa bil kiyama masoyan gaskiya duka Allah ka sa su cikin waɗanda za ka yantawa a yau ka gafarta mana Allah ka gafarta ma bayinka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda aka yi da waɗanda za a yi duka Allah ka gafarta musu Allah ka tausaya mana ka cimaka mana Allah ka karfafa muka gina girmama mu Allah ka darajanta mu karrama mu Allah ka tura mana asiri duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira muna roƙon ka bi asma'ikal husna wa sifatika ula Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka kare mu ka kare mu tsira. Allah ka ƙara ma almasira lahiya da zaman lahiya Allah ka kare mu amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka kare muka amintar da biranenmu ya Allah ka kare muka ka kare gidajenmu ya Allah ka kare muka ka kare gidajenmu ya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah zaɓuɓɓukan gada atta hijibi Allah ka sa a yi su lahiya Allah ka sa a kare lahiya roƙonka muka yi bi su ma'aikal husna Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara Saboda saboda ka, Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka samu cikin waɗanda kake yantawa a yau Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka shirya muka shirya matasa ya Allah ka shirya muka shirya matasa ga muna mun tattara da mu da matasa saboda rahamarka Allah ka shirya mana su Allah ka ara mana su ga hanya Allah ka ara mana su ga hanya ka sa uwayensu su ci abin abinsu Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka shirya da tijawa da tsofaffi Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka shirya masu kuɗi da talakawa Allah ka ƙara masa arziki da wadata Allah ka shirya masu mulki da wayanda ake mulki Allah ka ƙara masa adalci da tsare amana mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمة